barka ƴan uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar shiddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar Takwas, watan jima'a da ula shekara na 1400 da arba'in da shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara na dubu biyu da ishirin da hudu a kalandar biladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin umdatul ahkam na mata wadda kuma wannan shine darasinmu na bakwai mun tsaya a hadisi na biyu yau za mu ɗora daga hadisi na uku a wannan littafi a cikin kitabu baha. za mu shiga kai tsaye wajen karatun kuma za mu bi tsarin da muka saba za mu karanta nassan hadisin sannan sai mu tarjama shi zuwa ga hausa sannan sai mu faɗi wani abu dangane da sahabbai da suka rawaito hadisin sannan bayan haka mai magana akan hadisin sannan kuma shirya hukunce-hukunce da fa'idodi da hadisin ya ƙunsa da haka abu na farko shi ne nassin hadisin bayan wannan gabatarwa hadisi na uku wa an abdullahi ibn amr ibn al'as wa abi hurairata وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أنكرتوا وسيوم البخاري ده مسلم سرويته ده عبد الله بن عمر ابن العاص ده أبو هريرة ده عائشة Allah shi ƙara yarda a gare su baki ɗaya dukkaninsu sun ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wailul lil aqabi minan na. kai can waɗansu daga dagai daga wuta wannan shine tarjamar hadisi mutane uku ne malam ya koro mana sunan dukinsu a matsayin waɗanda suka rawaito wannan hadisin a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum na farko shine abdullahi ibn amr ibn al abdullahi ibn amr ibn al-as ne daga cikin ما في شهرا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا مسأل هذا أبو محمد كوكما أبو عبد الرحمن آه، سكانن سا ده مهيفن سا اشكرو شكرا قوم ما بنشي يا جرمشي ده شكرا قوم kenan ya yi aure yana ɗan shekara nawa kenan na'am goma kenan da wannan shine abin da malaman tarihi suke faɗa wa abuhu asannu minhu bi ahada ashara ama abdullahi ibn amr ibn al-as mahaifiyarsa sunanta rita بنت منبه ابن الحجاج السهمية بابنسا شيني عمر ابن العاص شهرانا صحابي شي صحابي بابنسا ما صحابيني يا أولي عمرة بنت عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب إذا تهيب المسأل أنسى محمد في شعيب وأن suke rawaito hadisi na silsila da ake cewa silsilatul hadith al-hasan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ya musulunta kafin mahaifinsa yana da falala masu ɗimbin yawa ya yi hijira da shi da mahaifinsa kafin fathu makka mutum ne wanda Allah maɗaukin sarki ya ba shi yarwar ilimi da tsananin ƙoƙari da istihadi wajen bauta ya kasance yana jera azumi kullum yana ƙiyamun lai baya bacci har lokacin da mahaifinsa ya masa aure ya kasance yanayinsa kenan a ah, mahaifin ya zo ya samu matan ya tambaye ta yaya mijinki ya ke ka samu mijinki sai ta ce wa mahaifan khairul bu'ulati min rajulin lam ya'rif lana firashan wa lam yufattish lana kanafa ta ce mafi alherin miji mutumin kirki daga sallah sai azumi ta ce bai san ma inda makwancinmu yake ba bai taɓa shafan kafaɗanmu ba sai bankin ya yi fushi an aura su masa da mata suna zaune a gidan kwanaki bai ma san akwai mace a gidan ba saboda tsananin kulawa da bauta shi kawai azumi kullum da daddare ya mulle النبي كي كارنسا أفن آه، بابنت عمر ابن العاص كي كارنسا وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كراشي يشي ناجي كزادا كزادا غندكي حكني يتشي حكني يا رسول الله سيا النبي يتشي مساء آه، كان سن سنك يتشي يا رسول الله أي سنك لا من يمكي نيما أفل نكي بلاكي النبي يتشي ni ina sallah ina azumi ina bari ina fila ba ina yin bacci da daddare kuma ina qiyamul layl kuma ina tarawa da mata man raghiba an sunnati falaysa min duk wanda ya bace sunnata to baya tare da sannan annabi ya bashi ari na yadda zai yi waɗannan ayyuka ɗin ba tare da ya kuntata ma kansa ba ba tare da ya tauye haƙƙin wani mai haƙƙinsa a kansa ba ya ce masa dangane da karatun alkur'ani ka karanta alkur'ani sau ɗaya a wata ya ce ya rasu rasulallah saurayi ne ina da ƙarfin da zan yi sama da haka haka dai annabi yana ta rage masa yana ta ragewa har ya kai ya ce masa to ka karanta alkur'ani a kwana uku ya ce ya rasu rasulallah hakan ma <laughs> saman yawa amma alaihi salatu wassalam da ya ce masa man qara'ahu fi aqalla min salatin lam yafqah wanda ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimci alqur'ani ba ba karatu ne na fahimta ba to anan sai ya tsaya hakan annabi ya sake ɗauko shi maganan azumi hmm? ya ce mai sai azumin kwana uku a kowane wata <laughs> ya ce ya rasu lallah da samarta da ƙarfina a ce azumi kwana uku zan kawai a watan shi ma annabi ya ta ƙara masa dai ya ta ƙara masa daga ƙarshe annabi ya ce masa to ya yi azumi irin na annabi dawud kana ya sumo yauman wa yufturu yauma yakan yi azumi yau gobe ya sha ruwa jibi ya ɗauka gata ya sharuwa haka haka every other day duk da haka dai shi yana ji da tsananin samarta da ƙarfi ya ce ya rasulallah zai iya sama da haka annabi ya ce babu sama da haka babu sama da haka duk tsananin kwaɗayinka da azumi to karka fice na haka annabi ya faɗa masa sannan ya faɗa masa cewa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan idan ka yana da haƙƙi a kanka ka yi bacci na wani lokaci hakanan iyalinka na da haƙƙi a kanka ka biya musu bukatar su har zaurika wato masu kawo mai ziyara masu da haƙƙi kaɗan ba su wani wani lokaci da za ka saurare su shi ana daga cikin zuhadu sahaba ana daga cikin masu zuhudu gudun duniya da kuma bauta a cikin sahabbai kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da rubuta ilimi ya kasance duk abin da ya je daga bakin annabi alaihi wasallam yana rubuta har da tije cikin ƙuraishawa suka ce masa kai komai ne za ka rubuta annabi mutum ne yana magana cikin yarda yana magana cikin fushi saboda haka ka daina rubuta ka zaɓi abin da za ka rubuta ba komai ba sai ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da dattijan ƙwarashawa suka faɗa mu annabi ya ce a'a ba abin da ke fita daga wannan harshen sai gaskiya da haka rubuta abin da kake so ka rubuta shi yasa a tarihin sayyidina abu hurairah mun faɗa muku cewa lokacin da mutane suke magana akan wannan yawan riwayar abu hurairah abu hurairah ya ce babu wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi shi yawan hadisi illa ma kana min abdullahi ibn amr fa innahu kana yaktub wala aktub yace sai dai in abdullahi ibn amr saboda shi yana rubuta shi kuma abu huraira haddacewa yake baya rubutu saboda haka ibn al-mulaqqim yana cewa kana kathira kathira kitabati al-ilmi wal hadith wa huwa aktharu aqranihi hamlan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan rubuta ilimi da hadisi kuma shi ne wanda ya fi kowa cikin tsararsa ɗaukan hadisi daga hadisi sallallahu alaihi wasallam duk da shi abu huraira ya fi shi yawan riwayar hadisi saboda abin da muka faɗa a tarjamar abu huraira a wancan karatu da muka yi mahaddacin alkur'ani ne ya haddace alkur'ani kuma ga nan yana karanta alkur'ani ne gaba ɗai annabi ya ce masa ya karanta a wata so ɗai da sauransu bai tsaya nan ba mutum ne wanda ke karatun littattafai ma har na gabata. a taurar da linjila yana da kalmomi na hikima da wa'azuzzuka ya halarci yakin siffin tare da mahaifinsa domin kar ya saba masa amma shi bai yakin ba kuma duk da cewa tutar yakin na hannunsa a wannan ranar amma bai yi yaki ba kuma ya yi nadama na halarta filin yaƙi. ya rawaito hadisai wajen 700 daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari da muslim sun fito da hadisai 45 na abdullahi ibn Amur sun ittifaki akan guda 17 bukhari ya kaita da guda 8 imam muslim ya kadaita da guda ishirin jama'a da dama daga cikin tabi'ai sun rawaito ilimi daga abdullahi bin amur sama da hamsin cikin mutanen misra ya rasu a zance mafi inganci a shekara na 63 bayan hijira ɗabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ɗan shekara ah, kamar da ibn hibban ya faɗa ya rasu a lokacin yana ɗan shekara 60 eh, shekara 72 ah, wannan kaɗan ne daga cikin wato falala na abdullahi ibn amur ibn al'as shi ne farko wanda aka faɗa cewa ya rawaita wannan hadishin sai abu huraira murga mun yi bayani akan tarjama abu huraira a darasin da ya gabata da ukunsu cikin sahabbai din ita ce aishatu radiyallahu anha الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة ba a saɓani wajen sunanta ko sunan babanta ko sunan kakanta sunanta kenan aisha sunan babanta abubakar sunan kakanta abu kuhafa shi abubakar sunansa abdullahi ne shi babansa abu kuhafa kuma sunansa uthman ne sai da aisha radiyallahu anha ana mata alkunya da umu abdullah alkuniyar umu uh, abdullah ana cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saka mata alkuniya sai ce to ki alkuniya da sunan hanya yake shine abdullahi ibn zubair yi ɗan asma'u ne ko أسماء يا ياير عائشة شيء رضي الله عنهما أبنا كسيتا سيتي فأنت أم عبد الله دقنا أكيمة وانا الكنية دسونا عبد الله أم عبد الله ما هي في التسونا أنت أم رومان بشيت في شهرة أما الكنية تسي أسل سونا أنت زينب بنت عامر da sai da aisha da babanta da kakanta dukansu sahabbai ne ana samun irin wannan a cikin sahabbai amma ɗan kaɗan ne a ce mutum da babansa da kakansa duka sahabbai ne akwai da yawan da mutum da babansa sahabbai ne amma a ce da mutum da babansa da kakansa sahabbai ne waɗannan ba su da yawa ba su da ba su da yawa amma a samun mutane generation har guda hudu duka sahabbai wannan ba a samun su sai a gidan sayyidina abubakar abdullahi kamar abdullahi bin zubair da muka fara dena kun ga abdullahi bin zubair sahabi ne ko wace ce mahaifiyarsa asma sahabiya ce waye babanta abubakar sahabi ne waye baban abubakar abu kuhafa shi ma sahabi ne samun wannan guda hudu ibni uh, al-mulaqqin yake cewa la yujadu arba'atu sahaba mutawalidun illa fi ali abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu haka nan muhammad ibn abdurrahman ibn abi bakr ibni abi kuhafa falalan sayyida aisha suna da tumbin yawa da in zamu kwana muna jerawa ba za mu iya gamawa ba uh, ya ishe mu mutuna cewa matar annaba ce sallallahu alaihi wasallam ita ce kadai cikin mata annabi wadda ya aure ta tana budurwa ya aure ta tana yar karama shekara tara waɗansu ce tana shekara shida sannan ya tara da ita tana yar shekara goma sha biyu bayan ya yi hijira zuwa garin madina Allah madaukin sarki da kansa ya zaɓa masa ita a matsayin mata ya ce an zo masa da Aisha a wato ainihin a riƙe ana ce masa ga matanka sai shi in wannan abin gaskiya ne Allah zai tabbatar da shi wani abin gaskiya ne Allah zai tabbatar da shi har lokacin da ya zo ya farfawa sai na abubakar cewa yana son ƙarsa aisha zai aure ta sai sai na abubakar ya ce a ake ɗan kwana ne saboda tsananin kusanta da abota tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sai shi ake dan uwana ne sai annabi shi kwarai kuwa dan uwanka ne cikin addini amma ta halatta a aure ta idan ya halatta mutum ya aure yar abokinsa da ba su da dangantaka ta jini ta kusan taka da zai hana aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure sayyida Aisha radiyallahu anha kafin hijira da shekara biyu kuma ta zauna tare da shi tsawon shekara takwas da wata biyar sannan ya rasu ya barta tana 'yar shekara goma sha takwas kenan wanda ilimin da ta tara zamanta da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara takwas ne da wata biyar kuma lokacin da annabi ya rasu tana 'yar shekara goma sha takwas tana daga cikin manya-manyan malamai a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wadda sahabbai suke zuwa wajen ta neman fatawa a al'amura daban-daban na addini ba kawai kadai abin da shafi zaman gida ko zamantakewar aure ba a dukkanin babuka na wato ainihin addini kuma ta shagala da yin fatawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin abubakar da zamanin umar da zamanin usman haka dai har ta rasu tana koyar da ilimi ma maza da mata Tana daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙauna ya fi so a cikin mutane hakanan a cikin matansa wata rana an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama man ahabbun nasi ilai waye wadda ka fi so a cikin mutane sai ya ce aisha shi wanda ke tambayar ba yana magana akan mata ba ne sai ce min rijal a cikin maza nake nufi ba mata ba sai annabi ya ce abuha ya ce babanta in a cikin mata ne wadda na fi so yanzu a duniya aisha idan a cikin maza ne wadda na fi yanzu a duniya baban aisha abubakar musulmi radiyallahu anhu arda ya zo hadisi Allah alaihi salatu wasalam ya yi ta faɗan falala na wato sai da aisha radiyallahu anha kuma ta kasance mai tsananin kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa a cikin matan da annaba alaihi salatu wassalam ya rasu ya bari waɗannan guda tara an yi ijma'i cewa wacce ta fi farla a cikin su ita ce sai da Aisha radiyallahu anha alwai suna saɓani tsakaninta da Khadija waye ta fi falala waɗansu suna cewa ta fi falala waɗansu suna cewa a'a Khadija ta fi falala saboda waye cikin mata ya fara karɓar musulunci khadija ko tana da wannan sarana falala na asabu ita ma ta taba gada da annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar annabi yana kulawa sosai da kawayen khadija ko abinci aka yi ko in samu naman rago aka kawo masa ko yanka rago sai ɗiba ya ce akwai kawar khadija tana waje kaza ita ma a kai mata kuma yana yawan ambatan sai da khadija har wani lokacin sai da aisha kishi ya kama sai wata magana a kan sai da khadija da shi haɓa kafiya ambatan wannan mata wata tsohuwa kawai wace duk haƙwaranta duk sun diddige sun zuba saboda tsufa ta Allah ka rage ambatanta Allah ya canza maka ita da wacce ta fi tana da kanta annabi sai yi fushi ya ce wallahi ma abdalani Allahu khairan minha ya ce wallahi Allah bai canza min mace da ta fi ba bai canza min mace da ta fi ba sai sake faɗan waɗansu falalan nata ya ce amanat bi shi na kafa rabiyar nata ta yi imani da lokacin da mutane سم كافر شما وصدقتني حين كذب للناس تاقسك تاني لوكش انت متاني سم قرية تاني ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد الناس ألا يا أزب تاني ذا آيات هنيتا يا حناني آيات وثم تشير من ديتا وده هكذا من ديتا daga lokacin ita ma sai da Aisha ta shiga taita inda kuma ta ce daga nan saki ambatanta da wani abu mummuna ba saboda annabi ya bata rai ko wadda ko zai bata wa annabarai kaga ai akwai matsala wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya ce mata ga mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya ce in gaida ki Aisha wannan ya tabbata ma Khadija kuma ya tabbata ma Aisha kuma ya ce miki albishir da wani abin nan manshan a gidan aljanna saboda haka matar annabi ce duniya da lahira ummul mu'minin duk wanda ya soke to ya soke annabi sallallahu alaihi wa sallama duk mai kaunarta mai kaunar annabi ne duk mai kyamarta mai kyama annabi mun gane ko yana daga cikin faranta Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi a alkur'ani girma domin kubatar da ita da wanke ta tash daga kazafi da munafakai suka yi mata da jifar da suka yi mata da alfasha yana daga cikin abin da ita ma take alfahari da shi Allah ya saukar da ayoyi ayoyi guda goma a jere dangane da wato ainihin bara'atta daga tuhumar da munafakai suka yi mata don haka duk wanda zai karanta suratul nur to sai ya tuna da Aisha radiyallahu anha إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هذا الله شيء بل هو خير لكم الخير نما أجريكم سبب من يا سا أن سوكر دا آيوي da دا wanda za a بعد كرم da karantawa يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاها sai da aisha tana daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta rayu shekara 65 eh, a duniya eh, ta rayu bayan shekara na 50 malamai suna saɓani a eh, wani shekara ta rasu ɗaya daga cikin abinda ta shahara da shi shine yawan kyauta karamshi da bayarwa shi na abdullahi bin Zubairu ke cewa bai san a cikin mata masu karamshi ba irin matan nan guda biyu da asma da aisha asma uwarsa kenan hmm? da aisha sai ce amma karamcin kowanne daban yake ita asma tarawa take hmm? in ta tara sai ta baya. ita ko aisha Hmm? yana zuwa za ka raba yana zuwa za ka raba akwai wani lokacin da mu'awiya radiyallahu an ya tura mata da kuɗi dubu ɗari hmm? rana bai faɗi ba sai da ta raba kuɗin nan gaba ɗaya sai wata ƙwayar ta ce mata ha ah, ai da kin saya mana nama da za mu ci yau ko da da dirhami guda ɗaya ne sai shi ce ayya ina kin ci nama <laughs> na ba ku hmm? babu naman da za a yi abinci a gida amma da ta samu dubu ɗari hmm? duk ta raba ma mabukata a wannan rana ɗin hakanan ah, an rawaito cewa daga ummu durra cewa ibn zubair shi ma ya tura ma aisha radiyallahu anha da kuɗi wanda ake ganin kuɗin nan ya kai samanina wa mi'at alf wato dubu ɗari da tamanin na dukiya na dinari kenan a ranar kuma tana azumi sai ta fito da jakan kuɗin nan ta dunga rabawa har kafin ta sha ruwa ban ta da koshi ba abin da ya rage kafin ta sha ruwa sai da lokacin shan ruwa yi sai ta ce ma ɗaya daga cikin yaran gidanta shara kawo abin kare da ta zo mata da shi alhubuz ne da mai matan nan ummu mudurra sai ta ce mata yanzu don Allah duk kuɗin nan da kika samu baki iya rage mana ko da dirhami ɗaya ne da za mu shai nama ba sai ta ce a haka ki ga laifi na ai da kin tuna min da na ba ku ai da kin tuna min da na yi haka ɗan to wannan ita ce sai da aisha radiyallahu anha mata ce mai sakin hannu sosai ba ta barin wani abu ah, a wajenta in faɗi cewa ta mutu bayan shekara na hamsin bayan hijira ma hamsin da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas kuma sai na abu huraira radiyallahu an shi ne wanda ya mata sallah kuma da faɗa magana kan sai da aisha yana da tsawo sosai amma dai wannan ɗan tsakuri ne dangane da wani ita mai ne su uku ɗin dukansu sun rawaito wani hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam azzarkashi da wani ta suke cewa hadisin aisha wanda ya kunshi wannan muslim ne kaɗai ya rawaito shi ban da bukhari da haka na daga cikin gyaran da malamai suka yi shi alhafiz uh, abdulghani al-makadisi da ya ce duk abin da zai rawaito yanzu da bukhari da muslim suka ittifaki a kai ne to hadisin aisha kan wannan wailu lil aqab min anhar ta hanyar Aisha muslim na ya rawaito shi Imam al-Bukhari bai rawaito ta hanyar Aisha ba sai dai ta hanyar su sauran Abdullah ibn Amr ibn al-As da kuma wa da Abu Hurairah wannan tarjama kenan a dunkule na sahabbai da suka rawaito wannan hadisi din wani hadisin yana magana ne akan wajibcin game gabbai na alaula da wanki duk inda aka ce a wanke ko a shafa wajibi ne mutum ya game wajen wanke wanda wanki ko wajen shafan na shafa wato wanda kira isbahu wudu cika alaula wajibi ne mutum ya cika sarillarsa na alaula in bai haka ba to alaularsa tana da tasgaro kuma in mutum ne alaula ba ta cika ba wato sarillanta ba su cika ba to fa ba shi da sallah in ko mutum ne alaula ba alaula ingantacciya kamar mutumin da ya yi sallah ne babu alaula wanda mun faɗa a wancan karatun imamu abu hanifa suna yana ganin cewa duk wanda ya sallah da gangan bai da alaula ya kafarta sauran ma wadda ba shi ya kafarta ba to ya yi aiki wanda yake babban laifi wannan hadisin abinda yake jawo hankalinmu a kai kenan annaba alaihi salatu wassalam a cikin sai na cewa wailun lil aqabi minan nar lafazin wailun lafazi ne da duk kowa ya saba ji yana zuwa da ma'anar azaba bakin ciki da halaka yana kuma zuwa da ma'anar gargadi shi yasa da na fassara shi da hausa na ce can waɗansu daga dagai daga wuta wato gargadi ne ko narko lafazi ne na narko shi yasa irin su mala bakar gumi suna fassara shi da bone alqadi iyad ya ce malamai suna fassara wannan kalmar da maganganu har guda shida na farko cewa wanda ya fada cikin halaka shine ake ce masa wailun laka hmm? ko wailun minka ko wailun minka duka ana faɗan wannan to an ce wailun liwane wato wane ya halaka ko kuma wanda ya cancanci ci halaka wanda ya cancanci halaka sai a ce masa wailun liwane ko kuma a'a wailun din shine halakar da kansa sunan halaka ne wailun ko kuma abu na hudu wahalar azaba ana kiranta wailun sannan na biyar wanda na ɗazu baƙin ciki ana kiranta wailun sannan kamar yadda zo a cikin sunan wailun ya zo cewa annaba alaihi salatu wasalam ya ce kwari ne a cikin jihar nama. wadda da za a zuba duk duwatsun duniya a ciki da sun narke saboda tsananin wannan kwari a cikin gidan jahannama an rawaito abdullahi bin mas'ud yana kuma cewa wailun ma'anar tasabidu ahlin na gamban yan wuta ita ce wailun ibn al yake cewa a nan wurin shi yana ganin abin da wailun ke nufi kenan saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce wailun lil aqabi minan nar kai can waɗansu daga dagai daga wuta ko a cikin wuta sau da aka ce minan na wato kwarin nan na wuta ana muku gargaɗi masu barin daga dagansu ba tare da sun wanke ba Allah zai muku azaba a wannan kwari na wuta a sakamakon barin kafan ku ba tare da kun wanke su sun fito da kyau ba a wajen alaura to wannan shi ne ma'anar a anan in ma ya zanto ana nufin azaba ta tabbata ga masu barin kafafuwansu musamman bayan kafa shi ne diga digi ko ba tare da sun wanke shi ba a lokacin alaula wato waɗanda ba sa cika alaula azaba ta tabbata gare su ana musu gargaɗi na cewa za su wato ainihin gamu da azaba idan ba su daina wannan mummunan ɗabi'a ba don haka a dunkule dai wannan hadisin abin da ke nufi kenan tsananin gargadi ne wajen tawaye haƙƙin gaɓɓai wajen wanke su ko shafansu a yayin alaula a nan waɗansu malamai suna cewa a kaf da annabi ya ce yana nufin su wurin ne wato bayan kafan su za a yi wa azaba ran tashin alkiyama a sakamakon an bar su ba a wanke su ba to kuma ya zo a shari'a haka nan idan ka saba ma Allah da wani abu hmm, to sai a yi maka wannan abin da ka saba ma Allah da shi sai a yi masa azaba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal na yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa na sa'ira lalle waɗanda suke shan dukiyar marayu da zalunci hmm, to ba wani abu suke ci ba a cikinsu face wuta wato za a ƙone cikinsu da suka ci abincin yaje taro a wajen to za a ƙone shi da wuta haka nan kamar da annabi alaihi salatu wasallam yana cewa masu cin abinci a akushi wanda aka yi da zinari da azurfa hmm, alladhi ya'kulu fi إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ذلك شسنا قنقنا وتو وتر جهنم ني أشكيس هكذا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله آه، ولا ينفقونها في سبيل الله شمنه إيه؟ أشكين سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقال سامو آيما وأن حدث في سورة, الم... التوبة أجتنكم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تستكنزون ya zo haka a shari'a da mutum masu zina za a musu azaba a farjojinsu zai ya zo irin wannan Yana ana iya ɗaukar shi wanda ke wailun lil aqab mana Allah zai azabta waɗannan kafafuwa ɗin in har ba ku cika haƙƙinsu ko farillarsu wajen alaula ba ko kuma wailo lil aqab ai li zawil aqab wato boni ya tabbata ana gargadi ba masu kafafun ne kai kafafun kade ba ana gargadi ma masu kafafun cewa za su shiga wuta idan sun ci gaba da barin kafafunsu ba tare da sun wanke su da kyau ba lokacin alama to shi ma wannan malaman da suke faɗin suna cewa ai mutumin da aka ce masa yi sallah amma ga shari'inta a laula sai bai a laulan yadda aka sashe ba sallar ba ta yi ba zai ziyarar tashin alkiyama sallarsa ba ta karɓu ba to sai a masa ba a kan rashin kawo sallah bisa sharaɗin da aka saka to saboda haka mai irin waɗannan ake musu gargaɗi ana iya yin azaban a kafan ana yin azaban kuma ya shafi kuma na ba sai kafan kadai ba mun gane ko to me yasa annabi alaihi salatu wassalam ya keɓance digadigi al'aqab jam'i ne na aqib aqib shine ƙarshen kafa asali aqib duk ƙarshen abu ana kiransa aqib ɗinsa to nan mu'akhiratul qadam ƙarshen kafa wato nan kenan nan haka wannan hadisin abin da yasa annabi ya faɗi al saboda ya zo ne da sababi akwai abin da ake kira sababul wurud in ba ku manta ba a hadisi na farko mun ce akwai malaman da sun ce yana da sababul wurud kamar yadda a Qur'ani muna cewa sababul nuzul ba to hadisi kuma ana ce sabul wurud abin da yasa annabi ya faɗi hadisi din to wannan hadisi yana da sababi kamar Imam Bukhari ya rawaito a hali ne na tafiya an zo lokacin sallah ya dan ja haka nan sai mutane suka zo suna gaggawa wajen yin alaula sai waɗansu suka yi alaula ba su wanke kafarsu ba sai annabi ya ganan bayan kafan nan yana haske alamar ruwa bai taɓa shi ba abinda malamin duk suke yi kira lama'a ko ko sai ya ga kafafunsu talo shine annabi ya ɗaga murya ya ce wailun lil aqabi minan na? Hmm? kai can waɗannan diga-digai ɗin daga wuta kenan a nan ba ana nufin kowane digi ne ake masa gargaɗi da wuta ba a'a diga-digin da ba a wanke shi ba lokacin alaula mun gane ko to shi yasa annabi ya keɓance wannan amma ba shi kaɗai ba duk gaɓar da ka kika cika wankinsa a cikin alaula to shi ma ana maka gargadin za a yi maka azaba a sanadin wannan wannan shi ke nuna wajib shi in mutum zai alaula ya tsaya yi da kyau ya zanto duk abin da ke wajibi ne na alaula mutum ya kawo shi yadda ya dace ina fatan muna gani wannan shi ne a dunkule sharhin wannan hadisi menene hukunci hukuncen da wannan hadisin ya kunsa abu na farko shi ne wajibcin game gabbai da abin da ake tsakake su da su a nan in ruwa idan wanki ne a wanke su gaba ɗaya idan shafa ne a shafi inda aka ce a shafa ɗin gaba ɗaya kuma yana nuna cewa in mutum ya bar wani ɓangare bai game shi da tsarkakewa ba to alaulan nasa bai yi ba alaulan nasa bai yi ba kuma yadda na faɗa ɗazu ba wai kawai sai ƙafa ba in ba hannu ne mutum ya zo wanke hannu hmm, sai ya bar nan yana haske bai wanke shi ba to laularsa ba ta cika ba laularsa ba ta yi ba sai dole ya zo ya gyara ya wato ainihin wanke in ma a fuska ne mutum ya wanke wani bangare ya bar wani bangare to ya bar wajibi dolensa ya game fuskarsa da wankewa inda shafa ake yi dole shi ma ya shafi inda ake so a shafa ɗin musamman kai ala khilafin bainal ulama ana annabi kan fara shafan kansa ne daga farkon goshi har zuwa kiya ko to haka ake so mutum ya shafa da mutum zai wani ya bar wani to ya shiga cikin wannan wannan matsala ɗin gane ko haka nan shafan kunne da sauransu wajibi ne mutum ya game waɗannan gabai da abin da aka ce a yi musu wannan shi ne hukunci na farko hukunci na biyu wanda ya shafi su ɗin wannan yana nuna ashe kafa faralin kafa a alaula wankewa ne ta da za a game kafan wajensa da cikinsa gabansa da bayansa da ruwa ashe ba shafa ake yi makafa in an zo alaula ba saboda inda shafa ne ayin za a shafa ba a shafa gaba da baya ko? Hmm? in shafa ne ba sai an yi gaba da baya ba kuma wannan hukunci na cewa a alaula kafa wankewa ake yi ya tabbata daga aya alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi hakanan da ijma'in malamai hakanan da kiyashi ma aya dai ita shi faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ya ku waɗanda suka yi imani idan kun tashi zuwa sallah to ku yi alaula yaya ake alaula sai Allah ya faɗi farillan alaula kaɗai hmm? fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku hmm? wa aydiyakum ilal almarafiq ku wanke hannuwanku zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafe kawunanku wa arjulakum anan sai ce wa arjula bi nasr lami idan ce bi nasbi lam yana koma zuwa ga irsilu ne yana koma ma'tuf ne ala aidi kuma aidi Allah ya ce ala al-wujuh ko irsilu wujuhakum wa aydiyakum ko to sai zanto wa arjulakum wato ku wanke fuskokinku ku wanke hannuwanku ku wanke kafafunku sai to an yi takdim da ta'khir kamar yadda imam at-tabari yake faɗa a wannan zance ku wanke abubuwan da za ku wanke su ne waɗannan amma da yake a wajen alarwar sai an shafa kai kafin a wato ainihin wanke kafa sai aka zo da batun wanke kafan a tsakani amma sai aka nuna aka yi nasaba domin ya nuna cewa aka yi nasaba domin ne domin a gaya muku cewa kafan ma abin da ake so shi ne ku wanke ba ku shafa ba amma akwai wata kira wacce ta ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ba arjulikum ba arjulakum ba wannan qira'ar malamai sun yi takhrijinta a fuskoki daban-daban bari faɗa muku wanda bai bai za ku fi saurin fahimta don faɗi guda biyu malamai suna ambatan abubuwa har wajen guda hudu wajen haka ɗin abu na farko an yi mata jarra ne saboda mujawara a harshen larabci akan yi haka idan ka faɗi zance wanda yake da jarra hmm, magana da zai zo bayan shi ko da ba irin ma'ana kake nufi ba amma ana yin kasra lil mujawara wato kasara ce ta kara saboda makwabta kawai shi yasa aka ce wa arjulikum amma ana nufin arjulakum kuma wannan yana da yawa alqur'ani yana da yawa a waƙe-waƙen larabawa takriji na biyu shine a ce eh ana nufin zahiri wa arjulikum yana nufin shi ma shafan kafar ne amma idan kun sa kufi sai zanto kira guda biyu kowanne da ma'anarta daban na farko idan babu kufi a kafanku hmm? babu safa a kafanku in kun zo alala ku wanke kafa ne amma idan kun saka kufi to ku shafa sai zanto wannan kenan to kuma wannan shine shirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi annabi bai taba shafan kafansa ba sai in akwai kofi a kafansa ko kana kuma kufi ya zo a lalashi a yake bai cirewa hmm? matuƙar ya shigar da kafafu bayan ya yi cikakken alaula ya shigar da su a cikin gufin suna da ƙarfi. to in ya tashi zai wani alaulan kuma hmm? to shafa yake yi ba cirewa yake yi sake kuma da za mu zo mai magana akan babin almasu alal kofi insha Allah waɗannan guda biyu kenan to abin da ke ƙara mara ma waɗannan fuskokin shine kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suka siffanta alaulan annabi in sun zo yadda yake kafa suna cewa wanke kafan yake yi hmm? kan zo magani sun magasalar jilaihi talata hmm? sannan ya wanke kafansa wankewa suke ce babu wani hadisi guda ɗaya da ya zo ya ce annabi ya shafa kafansa da ya zo yin alaula sai dai ya yi magana cewa akwai hufi ne a kafansa to wani hadisin dalili ne kamar yadda muka faɗa da farko daga sunna da hadisai da za mu zo mu gani da baya nan gaba insha Allah duka dalilai ne akan wannan sai batun cewa an yi ijima'i. malaman musulunci kacokaf sun a akan cewa wajibin kafa a wanke shi ne ba a shafe shi ba sai waɗansu maganganu waɗanda suke ba su da tushe da waɗansu ɗaiɗaiku suka riƙe ko aka hakaito a gare su wadda hikayar imma ya zanto daidai ko kuskure sannan abin da ya fi tafiya daidai da wato ainihin hankali ma wato kiyasin kenan Shi ne ƙafa a cikin gaban alaula babu wanda ya fi kusa da datti ya kama datti kamar ƙafa, ko ba haka ba saboda haka tun da tsarkakewa ake yi ai abin da ya fi dacewa ne a ce shi za a tsarkake shi ne da wankewa ba da shafa ba wannan shi ne kulasar abin da malamai ke ambata dangane da ah, wajibcin wanke makafa maganganun da na ce muku suka saba mai ijma'i maganganu ne guda uku magana na farko shi ne zancen 'yan shi'a su 'yan shi'a suna ganin wajibin kafa shi ne a shafa in kuna da ɗan shi'a a gwanko za ku ga in sun zo a laula su shafan kafa suke ba wanke kafa suke ba ba ta da dalili na ƙur'ani suna ta'allakuwa da wancan ayar da kira'ar arjulikum ne ko to amma kira'ar arjulakum ta fassara ta aikin annabi ya fassara ta don me ba za ku bi annabi wajen fassara aya ba za ku aya ku fassara da kanku daga ba su da hujja sai zance na biyu wanda an kaito daga waɗansu daga cikin ahlul zahir cewa a abinda ake nufi shine a haɗa. tsakanin shafa da wanke wai a shafa kafan kuma a wanke shi sai su ce sun shafa kafan da wa arjulikum sun kuma wanke da wa arjulakum cewa sun hada gaba ɗaya ke shi ma wannan zancen ba haka bane don annabi alaihi salatu wassalam wanda aka saukar masa da alqur'ani ya aiwatar da alqur'ani a aikace ba haka yayi ba sai abu na uku maganar da ake jinginawa imam al-mufassirin muhammad ibn jarir al-tabari wanda irin su ibn kafir da sauransu duk sun haka ito wannan cewa shi ya ce kana da zaɓi ko ka wato ainihin shafi kafanka ko kuma ka ka wanke kafanka amma mun duba ina ne ibn jarir ya faɗi wannan maganan ba mu samu inda ya faɗi wannan maganan ba a tafsirinsa abinda ya faɗa ya yi ƙoƙarin haɗa ne tsakanin kirayoyin guda biyu ya ce almasu a wannan ayar yana nufin a game wato ainihin ƙasa da zuba masa ruwa sannan da shafansa da wani abu imma da hannu ko wani abu mai tsaya a madadin hannu wanda shi ne wanke ne yanzu za ku wanke ya kuke da ruwa kuke zuba a kafa ma sai ku dilje da hannu wannan diljewa da hannun ya ce wa shi ne shafa ɗin shi ne wanke ɗin kenan almasu yana zuwa bi ma'anar ghasl to da kai ce to tun da ko haka ke nufi to kira'o'in duka daidai ne kuma mutum zai iya ya wato ainihin saka kafansa gaba ɗaya a ruwa hmm? ya ce to saboda mas yana ɗaukar a shafa da wani abu waɗansu malamai suka karhanta mutum kawai ya sa kafan kawai a ruwa hmm? wato ya game kafan da ruwa a bayan game wani ya sa hannu kuma ya cuccuɗa wannan cuccuɗawa ɗin shi ne kira shafawa ya ce a yi duka biɗin shi ne abin da <clears throat> ya shi sa al'imam ibn qayyim jauziya a cikin tahrib sunan abi dawud shi ma ya maganganu irin wannan ya ce mutanen da suke jingina wa ibn jarir al-tabari cewa ya bayar da zaɓi ko a shafi ƙafa ko kuma a wanke ya ce galatun ne bayyin ya ce wannan kuskure ne bayyananne ya ce ga littattafansa ibn jari ga tafsirinsa duk muna gani ya ce kulluhu yukaddibu hadar naqla da littattafansa da tafsirinsa duk yana karyata wannan nakali da aka yi da garin cewa ya ce kana da zaɓi yace wa inna ma dakhalat ash-shubah لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه yace inda shuban yazo a akwai wani mutum sunan shi ibnu jarir dan shi'a ne shine yake da wannan ra'ayi din to amma da yake ba a san shi sosai ba ibnu jarir da kowa ya sani shine mai tafsiri sai ana cewa ai ibnu jarir yana da ra'ayi alhali ba wannan ibnu ba wani dan shi'a ne ibn al-qayyim yace ra'aytu lahu mu'allafatin fi usul madhhab ash-shi'ati wa furu'ihim yace na ga yana da littattafai a usul din madhhaban shi'a da kuma furu na madhhaban shi'a wannan shine hukunci na biyu a wannan aya wannan hadisi hukunci na uku din wanda mun faɗe shi dinnan shine duk mutumin da bai cika farelinsa na alaula ba to alaularsa ba ta yi ba in yi sallah da wannan alaular sallarsa ba ta yi ba waɗannan su ne hukunce-hukunce na kihu a wannan hadisun sannan fa'idodi a gurguje lokacin namu ya ja da yawa ko a gurguje saboda magama hadisi ɗan malamai suna cewa wannan hadisin yana nuna wajibcin koyar da wanda ya jahilci wani abu na addini da kuma yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma abin da suka yi in ma ba su sani ba ko kuma dai sun yi da ganga annabi bai bari ba a wajen ya koyar da wanda bai sani ba ya kuma yi umarni da kyakkyawa ya hana wanda yake abin da yake mummuna nan a zancen da muka faɗa cewa ana nufin su diga-digan za musu azaba wannan yana ƙara tabbatar da mazhabar ahlus sunnati wal jama'a cewa azabar kabari da azabar lahira duka za a yi ne daga magangan jiki da ruhi ba wai maruhi ne kaɗai kamar da waɗansu karkatattu suke faɗa ba ya shafi gangan jiki ya shafi ruhi daga ƙarshe wannan hadishin akwai tsananin tsoratarwa a cikinsa dangane da wanda yake yin rikon tsakanin kashi wajen aikin bautarsa duk abin da Allah ya ce a yi a yi ƙoƙari a yi shi yadda ya ce a yi a cika shi in mutum ya bari da gangan bai cika wani aiki na ibada wato bai cika farillansa ba to azaba tana tana jiransa na ƙarshen ƙarshe yana nuna rashin cika farilla a aikin ibada babban laifi ne saboda babban laifi ne kadai ake gargadi da wuta a kan yanzu wannan su ne fa'idodi da za mu ɗauka daga wannan hadishin sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zanto daidai falashi daga Allah muna roƙon sai daga mana wadda muka yi kuskure Allah madauki sarki ya gafarta ba yau mun saba da karatun madadin mu tsaya a minti arba'in da biyar yi tambayoyin goma sha biyar yanzu mun yi awa ɗaya cif cif to amma duk da hakan akwai tambaya in kuna so mu amsa yanzu ko kuma ku bari sai wani wata din naga yanzu ana sallar magarba shida da wancan 'yan mintuna ne ko kuma yanzu biyar ne da minti hamsin har da daya وصلى الله وسلم على wa sallam Subhanaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kuna sun mai tambaya to sai ba amsa tambayar har zuwa shi da sai mu tashi in kuma za mu bari sai a rubuta ko a tattara su karatu mai zuwa mai to sai ne yadda kuke so ma'alaikun salam wa rahmatullahi Allahumma amin na'am